salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam qasidatun daniya za ka guda ne ya fara da wannan guda ɗaya ko sun dole su وأصاخت الأسماء نسخة ممهلة للرعد والكبد والمدال المقرد وأصاخت الأسماء كلها sun saura sun yi sauraro irin sauraron mai fari irin sauraron mai fari ko idan mutumin da yake fuskantar fari a gonansa yana buƙatar ruwa sai ya ji tsawa yaya zai yi farin ciki ko to kunnuwa sun yi sauraro irin sauraron mai fari da ra'a daga tsawa walƙir kuma shi shi a walƙirdul maƙa da kuma shi wato mai kaska mai kaska a baya raƙumi mai kaska a baya lil muqarrabi ga mai cire mai kaska eh, wannan kaska na bindi eh, mai kaska na bindi raƙumi mai kaska na al-maɗa na baya ko walƙirdin uka hmm. raƙumi mai kaska na bindi ya yi sauraro limuƙarri ga mai cire masa ainihin kaska idan raƙumi yana da kaska a jiki sai ya ga wani zai cire mai kaska to farin ciki yake yi saboda kaskan yana takura mai sai gashi ya ga wani mutum ya zo zai cire mai to haka ainihin kunnuwa suke sauraron ilimi hmm. na'am wa tamannatil azan law kanat ma'a qalban fatas'adu mislahu bil musdidi hmm. wato su kuma kunnuwa suna ta buri laukanar ma'an kalban da dukkan su gaba ɗaya sun zama zuciya su ringa haddace ilimi sai su samu arziki misali yadda zuciya ke da arziki da ainihin arziki sai su azurta misalin shi da arziki wata mannatin a adawu sai gaɓoɓi suka yi buri laukanat ma'an kuzunan. Gaɓoɓi suka yi buri da ce su dukkan su gaba ɗaya kunne ne walaula zuha. da ba dan nasarar da kunne ta samu wajen sauraron ilimi ba da ba ya hasara da ita ba hmm. kowa yana so ya zama kunne duk gabobi na so ya zama kunne ita ko kunne tana so ta zama zuciya gani to da ba dan nasarar ta ba da ba ya hasara da ita ba wasma'u yahudi ta qaulata nasihi innal huda la tambali innal ula hmm. la tambagi da musakhari wasma'u kayya ka saurara ya kai dan uwana ta qaulata nasihi Allah ya shiryar da kai zuwa ga maganar mai nasiha innal ula cewa lalle daukaka la tambagi yana mu eh, kuma la tambagi ba ta kamata ga mai nauyin jiki lalle daukaka baya kamata ga mai nauyin jiki kasalalle bai samu daukaka ko la tambani ba ta ginuwa ga kasalalle mm. wa asafatul asma'u sai kunnuwa suka saurara mumhiri lira'at irin sauraron nan na mai fari zuwa ga kaska a zuwa ga ainihin tsawa sauraron mai fari zuwa da tsawa walƙirdul qirdul da kuma raƙumi mai kaska kaskan baya raƙumi mai kaska a baya da ga mai cire mai kaska mai kaska a baya ga mai cire mishi kaska dan wata mannatul azan su kuma kunnuwa sai suka yi burin na tuma a kalbal da ce suka san zama zuciya hmm. fatas abu mislahu sai su samu arziki misalin shi bil musdi da arziki Wasu ka ah, mai wa azar? azan wa a a'da'u su kuma gabobi suka yi burin gaba daya ma'an kalbar sunan da sun zama gaba daya uzunan kunni walola la ha da ba dan nasarar kunnan ba da ba za a yi hasada da ita ba Wasu hmm. wasma'u yahudi ta kawalata nasu ka saurara ya kai ɗan uwana wato Allah ya shirya da kai zuwa ga maganar nan na mai nasiha innal ula eh lalle daukaka la tambaji ba ya kamata li musakhadi ga mai nauyin jiki ko baya ginuwa ga mai nauyin jiki dole sai mutum ya miƙe sosai sa'annan ya samu ɗaukaka na'am التوفة السمية بسم الله الرحمن الرحيم تغيير الفعل بعد حذف الفاعل wato canza ainihin fi'ili bayan an riga an shafe fa'ili wato in an shafe fa'ili sai aka canza fi'ili ya koma mabaniyu lil majhul ko na'am ala fa in kana al fi'lu madiyan yace idan fi'ili ya zama to fi'lu madi thumma awwaluhu wa kusira ma ana yin damman farko ayi kisaran abin da ke kusa da karshen shi ko ayi damman farko ayi me ayi kisaran kusa da karshe katala sai a ce me kutila jalasa julisa qara'a quri'a na'am wa in kana mudara'an idan mudari'i ne zuma awwaluhu za a yi don man farkon shi wa futiha ma qabala akhiri sai a sanya fataha kusa da ƙarshe qara'a abuna taqra'u tuqra'u yajlisu yujlas yasriqu yusrak a sa don ma farko a sa fataha kusa da ƙarshe ga mudari idan mutum ya ga mudari da don ma a farko amma kisra kusa da ƙarshe ba mabalil majhul ba ne eh? kama ce yursilu yursilu wannan ba mabalil na majhul ba a ah, yi yujlisu wannan ma'alum ne shi dole ne kafin ya zama majhul sai ya zama don ma farko fata kusa da ƙarshe idan mun ga mudari da don ma farko kasara kusa da ƙarshe ya nuna mai asalin madin shi kamar yuqri'u me ma din shi af'ala khairar khairan hmm. kaga mudari ya zo da yuf'ilu to ma din shi af'ala ne hmm. kamar arsala ta ce yursilu ajlasa a aqra'ahu yi ƙuri'u an gane ƙuri'u wani ƙura'an in ga mudari ya zo da wannan to lallai ma bin shi ala wazari af'ala ne wannan ka'ida ne misali أقول ذكر المصنف في هذه العبارة ما هو الذي أنبت cikin wannan ibara a taghayyurat allati tahdathu fil fi'l irin canjin da ke faruwa a cikin fili? inda hasfi fa'ili idan aka shafe fa'ilinsa, sa isnadihi ila nan maful kuma aka jingina shi zuwa ga maf'ul wato an shafe fa'il aka jingina shi zuwa ga maf'ul ya zama bina'ul sai a yi don farko Ku sai alharfin zai kafa alharfin sai a yi kasarar harafin da ke kusa da ƙarshe fa taqulu qudi al algusun wa hufiza daras hmm. a ga al algusun an yanke reshi waye yanke reshen majhul a, an yanke a, an yanke to amma da an gina cikin ma'alum za ce kada alwaladu al Kaɗa kada alwaladu al Tun an gina cikin majhul za ce kan ce a. sai a cire fayil din wasalin da fayil suke da shi sai a ba makulin din kada alwaladu algusna da waladu don mani yanzu an cire an cire walad din an ce an yanke reshe waye yanke reshe majhul da aka yanke reshe wannan wanda aka yanke makulin biyu ne kamar tunda an gina shi kan majhul zai samu me don ma sai ya zama na'ibul fa'il kudi al kudi al kutila ashabul ukhdud ko kutila ashabul ukhdud ay qatala Allah ashabul ukhdud Allah ya tsine ma ma'abuta wannan ukhdud din to zaka cire Allah zaka ce kutila an tsine me tsinuwa zaka bashi majhul to sai mafulin biyu wanda shine ashabul ukhdud zai tsaya matsayin fa'il ashab zaka bashi don ma an gane kutilar kharrasun ko to duk irin wannan gaba da gaga ya zama mabniyun lil majhul malaman balaga sun ce ana gina fi'ili akan majhul saboda dalilai da yawa wani lokaci ba a san mutumin ba wani lokaci ana jin tsoron shi ana tsoron mutumin an buge ni waye buge ka wallahi an buge ni ne ya ce wallahi in ka faɗa za ka sa gane kuranta me faru an buge ni ne waye buge ka sai yana jin tsoro sai ya dan sakaya wani lokaci kuma saboda jin tsoron mutumin a saboda darajar mutumin mutumin yana da daraja sosai baya son ya ambaci sunan sai kawo da sunan majhul an ce wani lokaci ma tahqir bai kai matakin ma a faɗi sunan shi ba eh, an gaya mun magana ne yanzu wa ya gaya ma suka ce an gaya mun ne kawai wato shi baka so bai kai matsayin ma ka faɗi sunan shi ba to duk yana daga cikin agrat wanda malamai suka yi bayani a balagance ba a nahawunce ba malaman balaga su kai wannan aikin shi malamin na hau kawai dama ya nuna ma wasali ya gama da kai in ya nuna ma wasali ga canjin wasali to ya rage na kuma kai kai ta larabcin ka can na wa in kana fi'il mudari'an thumma awwaluhu wa futiha al-harf idan ya kasance fi'il mudari fi'il mudari'i ne za a yi don man farko a yi fata harafin da ke kusa da ƙarshen shi nan fatakulu yuqdawul yuqdawul kusul aga ana yanke shi. ana haddace darasi hmm. خلاص سامنا نور اليقين نعم Thank you. سنة الهادية عشرة بسم الله الرحمن الرحيم سنة الهادية عشرة شكرا تقوم شاقيا سرية wato sariya ina ce sariya shine ɗan ƙaramin yaƙi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai je ba amma ya aika da wasu sahabbai yan kaɗan su kai hari kamar irin in za a kai hari zuwa ga wani karamin ƙauye haka to manzon Allah yakan jagorantar da wasu shi kuma ya zauna a gida an gane ko saboda yakin dan karami ne na'am na'am bi arba'i baqina li arba'in baqina min safar wato kwana hudu da ya ragu daga watan safar jahaza alaihi salatu Salam jaishan biriyat manzan tsira sallallahu alaihi sai ya shirya sojoji da jagorancin Usama bin Zaid yace Usama bin Zaid ya jagoranci sojojin ila Ubna zuwa ga wani gari ana kira shi Ubna can kasar Farisa kasar Iran haisu kutila Zaid bin Harisa ta inda aka kashe zaidu bin harisa baban shi a nan ubna din ainihin zaidu bin harisa shine komanda a nan wajen ya rasu to shine manzo Allah ya ba dan an gane ya ce shi Usama bin Zaid shi zai zama komanda na wannan yakin shi ne walidu Usama ko mahaifin Usama wa la sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa Usama ila maudi qutila abik ka tafi zuwa ga wajen da aka kashe mahaifinka fa'autahum alkhair fa'auti alkhair ka takar da su dawaki ka je ka afka musu ka tattaka garin da dawaki na shugabantar da kai wannan runduna din fa agir ka kai farmaki ka kai hari da safe ga mutanen ubna ka ƙona musu ainihin ah, gonakinsu da sauransu wa asrihi sayr li tasbiqa akbar ka gaggauta tafiya domin labari ya yi gaggawan kaiwa wato tafiyan ka ya riga labarin kada yi rikin kafin ka je zuwan ka ya riga labarin zuwan ka ya riga zuwan gara a ce ka riga ka je sannan ma labari ya kai nan ana yi saboda munafukai ne a gani a kowane waje in ana zaune kada ka yi tsammani duk mutanen wajen naka ne hmm. akwai naka ko wanda ba naka ba a gani wani yana zaune a wajen yana ganin baya kaunan ka amma lalura ya sa ya zauna a gani to in ana yaki shi ba kaga manzon Allah ba shugaban talikai tare da shi akwai munafikai to in za a kai labari in yazo ya ce a zo a yi taro to za a yi mitin har da wani wa idza ra'aytahum to samu ajsamuhum wa in yaqulu tasmali qawlihim in ka gansu su munafikan zamanin annabi wato jikinsu zai baka sha'awa saka salafi ga ka gemu ya dage wanda yayi menene sannan wa in ya kulu in suka yi magana kuma wallahi zaka saurare in iya bada shawara akaramaka Allah muna ga kaza kaza sun daga suna bayani dalla dalla zaka doka to ai wannan nashi ne an gano wannan ko to za irin wayannan maganin su kawai shine wato akwai wasu abubuwa za a ringa rufewa ba komai za a gaya musu misali an gane to shine annabi ke cewa wato kawai kai gaggawan tafiya kawai saboda zuwanka kawai sai ka dare garin kafin a ji labari kawai eh in asaraka Allah fa aqilil lubta fihim wato idan Allah ya baka nasara wato ka karanta ainihin zama cikin su kada ka zauna cikin garin da yawa wa khuzil ajilla ka rike ainihin jagorori wanda suka san garin da kyau ba za su ringa nuna ma a abu kaza abu waje kaza Na'am wa qaddimul uyun wa dala'i sannan ka gabatar da ainihin yan leken asiri da dala'i su dala'i su ne wanda suke fara zuwa gari su duba halin da ake ciki su ba da labari eh wa kana ma usama fi hadha al-jaysh kibarun min kibarul muhajirin tare da usama a cikin wannan rundunar akwai manya-manya daga cikin muhajirun da ansar daga cikinsu akwai abubakar da umar da abu ubaida karkashin jagorancin Usama bin Zaid ko ana jagoranci da karami akan manya ko dole ne yin akwai manya dole ne manya za su jagoranci karami idan shugaba ya hangi cewa karami yana da wani irin basira yana da wani irin kwakwalwa wanda zai amfani zai amfani a nan zai jagorantar da shi shin za a jawo shi wannan shugaba za a ce yana sauraron ƙananan yara kaga za zace kaga manzo Allah ma ga manya amma sai ringa sauraron ƙananan yaran da basu girma ba shin akwai wannan a cikin a musulunci cewa idan kaga yaro na da basira yaro da gari abokin tafiyan manya akwai shi idan yaro yana da gari abokin tafiyan manya ne ko ba abokin tafiyan manya bane yanzu a ce yaro multi billionaire ne zaka ce to ai ana ma karban zakan ƙananan yara eh ana ma karban taimakon su ai bai dace ba kamata manya manya ne a dinga karban taimakon su ana kawo zaka amshi ka ce Allah ya saka da alheri mai taimakon musulunci ne kaza kaza ko kuma zaka jawo shi wani zaman kaga zaka jawo shi amma kuma idan ya zamanto kuma wato harka ne na addini sai a ce ƙananan yara ake sawa eh yaya za a sa ƙananan yara yaya kaza kaza kaza to ba ba jikin ake dubawa ba amfanin da jikin ke da shi da kwakwalwan mm. an fahimci wannan ko yawwa ثم أقعد عليه الصلاة والسلام لأسامة اللواء sannan sai manzon Allah sai ya kulla ainihin tuta ga Usama wa qala la ukhudhu bismillah hmm. annabi ce ka je kai yaki da sunan Allah kuma kai yaki fi sabilillah ba yakin kabilanci ko bangaranci ko kaza ko kaza ba yaki na kariya ga musulunci qatil man kafara billah kuma ka yaki wanda ya kafirta ga Allah Allah faqadin taqada jama'atun ala ta'mir Usama kun gari ko to irin wannan tunani na kowane zamani to wasu jama'a sun yi naƙadi wajen jagorantar da Usama yaya za a yi a ba Usama jagoranci yana ɗan ƙarami ga manya-manya wanda sun girme shi wa huwa shahabun hali yana saurayi lam yatajawaz asabi a ashara min umri bai wuce shekara sha bakwai na rayuwarsa ba wasu malaman tarihi sun ce wato ya sha takwas sha tara wasu kuma suka ce bai wuce shekara sha bakwai ba a gani sun yi naƙadi wato da annabi ya jagorantar da shi wato duka karamin yaro ne annabi ya jagorantar da shi ga sojoji fihi kibarul muhajirin mm. a cikin shi akwai manya-manyan muhajirun an gane wannan ko mun daɗe tare da shi yaya za a yi a zo a sa wani karami a zo a kaza akwai masu irin wannan tunani to musulunci ba a yin haka ba magana mun daɗe tare da shi ana duba cancanta idan mutum ya cancanta to shi ne sai a yi wannan abin ba wai daɗewa ba to ai shekan ya daɗe tare da wai bi shekan daɗewa ta cikin gudan amma ana mu'amala da shekan ka gani na'am fa ubliga rasul hadhihi al-maqala sai aka isa ma manzo Allah wannan magana cewa ga wasu mutane suna kokawa yaya za a yi a sa karamin yaro alhali ga manya-manya irin abubakar irin su umar kuma galibin wannan maganan fa sai a ce ya za a yi ga irin mai magana shi kan shi yake so sai ayyana wasu ce ga irin abubakar ba a sa ba ko an sa abubakar din da zai ji daɗi ba shi ba burin shi abubakar ba shi yake suna so a sa shi to in ba sa shi ba sai ya dan nuna ba zai ce ai ga irin ba za a ce yana son girma sai ce yaya za a yi a sa ƙaramin yaro ga irin abubakar ga irin su umar eh an kai mai labari can kuma ta <laughs> dole ne in dai irin wani masu cutar da musulunci wajibi ne a sanar da su dan a tona musu asiri wa gadiba ban shadida sai manzon Allah ya fushi fushi mai tsanani na muharrada yana sauraron ƙananan yara kenan suna kawo mai guduma ko hmm. haka haka ba za su ci wa kharaja sai ya fita fa ya ce, amma ba bayan haka ayyuhan nas ya ku mutane Ba ma maqalat balagani an ba'dikum menene maganan da ya ishe daga wani sashen a cikin ku wasu daga cikin ku sun yi magana game da jagorancin Usama me yasa kuka yi haka na'am la in wala in ta antum fi ta'mir Usama wallahi in kuka yi suka ga jagorantar da Usama fa da antum fi ta'mir iyahu fi ta'mir abahu to ai kun ma yi suka lokacin da na shugabantar da baban shi min qabli gabanin sa lokacin na ba baban shi ya zama komanda ai shi ma kun yi suka kun nuna cewa shi bawa ne asalin shi yaya za a yi mutumin da yake asalin shi bawa ne a zo ga 'ya'ya nan ga kaza ka kaza kaza ko ta fuska za su kyale ka ba A gani? wai mulla ka duba dai fiyayyen halitta ne wanda ya kamata duk abin da ya zaba ka saurara su na ka ce manzo Allah ya riga ya zaba abu ko ya ma ko bai ma ba in kai mai biyayya ne bai dace maka ka ɗan samu wani shakku a kai ba wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim amma duk da haka sai ga munafukai suna ta jeho kalmomi kuma wani abu da suke jehowa so suke su bata annabi da wayau wani wayau ne na batanci amma sai su dinga nuna kai da eh, manzo Allah muna ganin kamar yadda dai wani dalili ya sanya amma gaskiya bai dace a sa wayannan ba ai kaza kaza ga wanda ya cancanta sun fi dadewa wannan ai bawa ne ga yaya da sauransu za su dinga kus kus kus sai ka ji labari in ka same su to wai ga maka muna so gaya mun wanda ya gaya ma eh faɗi bikin <laughs> to irin wannan yana faruwa kowane lokaci kowane zamani ana samun irin wayannan mutane wanda za ga mutum tiryan tiryan tare da kai ka za ka ɗauka cewa kuna tare to ba ka tare na a ina ba a duba shiga in ka ga mutum na da shiga mai kyau da siffa mai kyau na addini to shi ya kamata baka fi sawa ido to na gashi yana da shiga mai kyau sifan shi mai kyau dan Allah ya ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wato jaraba wanda Allah ya wa mutane ga munafikai in ka gansu hankalinka zai fi karkata zuwa gare su awalan ma suna kana ganin shi yake da wannan sifar ya fi kowa sifa na addini ka shi. kuma shi ne shugaban masu munafiki kuma a gare ka ga duba a zamanin annabi ba ka yi wannan in ka gansu za su baka sha'awa cikin su kawai in kuma suka yi magana akwai iya bayani da iya jan hankalin mutum zuwa ga Tusa ne mummunan ra'ayi akwai irin su na'am wai mulla ce na rantse da Allah innahu kana la khaliqan bil imara yace wallahi tallahi lalle shi yafi cancanta da shugabanci inji annabi wannan dai Usama ba zan canza ra'ayina ba wannan dai karamin yaron shine dai yafi cancanta kuma shi na ba sai dai kai hakuri wa inna ibnahu min ba'dihi la khaliqun bi kuma lalle dan shi bayan sa shi ma shi ma ya cancanta da shugabanci na'am wa kana liman lamin ahabbin nas ilayya ahabbin nas ilayya wato duk da ya kasance wato daga cikin kuma ya kasance wa innahu mukhaffafa min as-saqil hmm. wa innahu kana lamin ahabbin nas ilayya kuma lalle Usama ya kasance daga cikin mafi soyuwar mutane zuwa gare ni shin wani irin soyayya ne soyayya ne a ganin laifi wani zai ce to ai gashi ya ce dama ya fi son shi shi yasa ya bashi wannan to akwai so na gaskiya akwai kuma so na kuskure lokacin da usama ya je ya jagoranci a je a gaya ma annabi cewa bai dace a yanke ma wata mata hannu ba ai anan usama ya gane irin soyayyar da ake masa ko usama aka ce aje a samu usama in aka samu usama shine annabi ke matsar so in aka same shi duk abin da ya faɗa annabi zai saurare shi ka duba wani irin tunani ai shi yake juya malam ai duk abin da ya faɗa kawai shi malam ke sauraro irin wannan shi ne a samu usama duk abin da ya faɗa Wala annabi zai saurare shi to usama bai gane kuskuren shi ba sai da ya je samu annabi idan annabi ya yi ja annabi ya mishi kaca kaca a tashfa fi haddin min hududillah ya usama shin zaka zo kai din nan ka zo ka yi ceto a cikin haddi daga cikin haddi haddin Allah ka tare jama'a fa annabi ya mai watsa watsa sai da yayi nadama da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi magana ku fa wani wannan ai to wannan ne a takaice a gane ko akwai dalilin da ke kawo soyayya idan mutum kana da 'ya'ya 'ya'yan nan zo in aike ka sayar yaro yake zuwa wannan ya zo ya zo ya duk abin da ka sa shi yayi kuma wannan kuma zo in aike ka ya ci amanan ka ka aike shi ya yi maka abin da baka so kullum yana bata ma rikin wannan kullum yana neman abin da ke kawo yardan ka wancan shekarar 40 arba'in wannan shekarar 12 goma sha biyu waye naka ina ba gane ga shekaru nan amma kuma hakan banza ne misali shi kuma wannan gashi karamin yaro amma ya kiyaye abin da aka ake so ya kiyaye to sai kuma ana so ka riƙi wannan mai shekarun gashi mace amana gashi makaryaci gashi alzalimi kaga da zai yiwu ba to in kaga an ce wane yana son wane da yawa to ka bincika me yasa yake son shi an gane soyayya wani lokaci yakan zo da dalili ne misali eh am wa innahuma lamuzinnatin kulli kayl lalle su su abin zato ne na dukan alkhairi da shi da baban shi ana zaton kowane irin alkhairi ne tare da su kaga dalilin da yasa annabi ke son su kenan ba soyayya bane kawai haka nan ana zaton duk wani alkhairi tare da su wastausu bihi khaira ku yi wasiya na alkhairi da shi fa innahu min khiyarukum lalle yana daga cikin zababbun ku eh walam yatim li hadha al-jaysh al-khuruj fi ahli wato bai cika ga wannan soja ba sojoji ba fita a zamanin annabi wannan sojoji ba su samu daman fita ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin rashin lafiya ya faru annabi ana shirin farawa kenan sai manzo Allah ya fara rashin lafiya fakhtarahu Allah lil rafiq a'la sai Allah ya zabe shi ga ainihin rafiq a'la Allah ya zaba annabi ga jama'a madaukaka wato annabi Allah ya dauki ran shi wannan kinaya ne na Allah ya dauki ran annabi kafin a gama shirya wannan yaki sayar al qari'u insha Allah khuruja da sannu mai karatu insha Allah zai ga fitan wannan runduna mutammiman cikakken tarihi a cikin littafin mu itmamul wafa eh zai ga cikakken tarihi yadda aka yi suka fita wannan wannan runduna sun fita zamanin Abubakar ne kuma Abubakar ya zo zai fitar da su fita sun ƙara yin wannan magana yaya za a yi Abubakar ya sa ƙaramin yaro bayan ga manya Abubakar ya ce wallahi soja soja wato komandan da manzon Allah ya naɗa kafin ya rasu wallahi ba zan canza shi ba hmm. kuma haka aka tafi eh eh dama akwai amma ban san siya da saboda amerika <laughs> ya halatta a samu yan leken asiri sai dama a musulunci akwai yan leken asiri za su ringa leko maka makiya suna baka labarin irin shirye-shiryen da makiya suke yi gare ka domin in ka zauna sai a cika da yaki ana na ana shirya makirci makirci makirci baka da wani wanda zai bincika ma me yake faruwa to sai ga kana kwance za zuwa kama ka daure a tafi da kai gari to jaza manzo Allah ke sanya wannan yan leƙen asiri na'am na'am imam al-wafa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim nuzul al wato sauka can garin qadisiya sun masara hatta nazala al qadisiya sannan manzo Allah ya tafi har ya sauka waye wannan Umar ne ko Usman ko sannan Usman ya tafi har ya sauka wurin da ake kira Qadisiyya da ta garin Umar ne ko lokacin Umar ne lokacin Umar aka yakin Qadisiyya qurba qurba qaryatun qurbal kufa qarya qurbal kufa wani alqarya ne kusa da garin kufa kusa da iraki hajj kufa al'an wanda masu aikin haji mahajjata na kufa suna sauka a wajen shi yanzu بين الأتيك والخندق والأتيك من فروع الفرات وجن ينا تكانن أتيك ده wani rami ne wanda sabur wani rami ne wanda sabur ya haƙa a malikul furus sarkin farisawa an bibariyatul kufa a can tudun kufa ya haƙa wani rami a wajen an ne ainihin qadisiyya din wal atiq din nan shi ne karatun ka na'am wal atiq min furu'il furat shi kuma atiq yana daga cikin rassa na garin furat shiyalil kantara wato can gefen kantara gefen wani gada wani karyatun biha kantara shi kantara wani alƙarya ne wanda a gare shi akwai gada ala far'in min furu'il furat akan reshe daga cikin rassa na ainihin furat an kira furat da suna furat saboda ruwan daɗi ne ruwan na da daɗin sha wani ruwa ne wani rafi ne a iraki yana da daɗin shan ruwan shi ta kira shi suna furat haza azubun furatun sa'igun sharabu wa haza mirwun hujaj fa urifat alqarya biha hmm. sai aka san wannan alƙarya da wannan suna wato alfurat wa ka taba umar ila sa'ad sai umar dan khattab amirul mu'minin ya rubuta wasiƙa zuwa ga sa'ad bin abi waqas na'am inni ulqiya fi ru'i inni ulqiya fi ru'i Lallai an jefa cikin tunani na annakum idza laqitumul adu cewa lallai in kun gamu da makiya galabtumuhum galabtumuhum za ku rinjaye su wato an jefa mun ni ina ji a jikina yadda mutum ce ni ina ji a jikina cewa idan kun yaƙi wa'annan makiya za ku rinjaye su fa mata aba ahadun minkum ahada duk sanda ɗaya daga cikin ku yayi wasa da wani min al'ajar bi amana da amana ko da wasa ka ba mutum amana ka zo ka ce ma ɗaya daga cikin ajamawa ka zo ka ce mai na baka amana ɗaya daga cikin farisawa ka bashi amana ko da wasa ne au bi ishara ko ka dan mai hannunka mai sanda cewa ka zo na baka amana au bi lisan an gane ko kuma da harshe ka ce mai akwai yadda suke magana da harshe ka nuna mai da harshe ya zo ka bashi amana kana inda hum amanan to wannan ya zama amana shi amana ko da wasa ka nuna wa mutum amana amana ne hmm. amana kaman kaman misalin saki ne ko da wasa ka ce wa matar ka ke ka ta ku? to shi ma ko da wasa ka ce ka ba mutum amana to wannan amana ya badu fa ajarru lahum zalika majral aman wal fa. eh to ku gudanar musu da wannan magudanan amana da kuma cika alƙawari yanzu misali ko da wasa ka shiga ƙasashen kafirai wato ka ce ka zo yin karatu ne ka ba su amana ka ce ka zo yin karatu ko ka zo kasuwanci ne garin wannan kalma na zo kasuwanci ne ya zama amana an gane wannan ko ya halarta ko da wasa Ka ga ana kai musu hari ka taimaka wajen kai musu hari sun baka takarda na shiga kasar saboda ka ce musu me ka zo yi ka zo karatu me ka zo yi ka zo kasuwanci to wannan ya nuna da sun san cewa kana da wata wani kuduri a zuciyanka banda kasuwanci za su baka to sun baka wannan saboda abin da ka bayyana musu ka sa hannu na zo kasuwanci to abin da ka yi alkawari ba a musulunci shi za ka cika in ka zo garin ne da niyan ka dana musu bom to ka zama to mayaudari ka zama mutum banza an gane ka ce ka zo karatu sai suka baka ainihin sa abin nan ya sunan visa na yin karatu shekara nawa ake karatun digiri ne shekara hudu an baka to in ka ji labari za a cutar da su bai kamata ba idan sun riga sun baka amana kai baka ba su amana an gane wani ko na fa innal khada'a bil wafa'i baqiya domin lallai kuskure nan fa innal khada'a bil wafa'i baqiya domin lallai kuskure da ainihin cika alkawari wato eh, ragowa ne na ainihin munafinci ka yi kuskure an gane ko mutum ya yi kuskure wajen cika alkawari da wannan ragowa ne na munafinci wa inna alkhada a bilgada wato wato lalle yaudara kuskure da yaudara hallaka ne ka yi kuskure ka yaudari mutane to ka hallaka nam wasiha wancan kuma fa innal kada bil wafa lalle kuskure da cika alƙawari kai kuskure ka cika alƙawari to wannan bagiya wato ragowa ne na cika na cika alƙawari wa fiha wahanukum wato kuskure da yaudara hallaka ne kuma a cikin wannan kuskure akwai rauninku da ƙarfin makiyinku a gani idan har ka zo ka yaudari kafiri ka ce ka bashi amana baka bashi ba to wannan wato hallaka ne kuma ƙarfi ne Allah zai ba makiyin ku ƙarfi akan ku fa ƙama sa'ad bil qadisiyya shahra sai sa'adu ya zauna a qadisiyya wata guda la yatihi min al faras khabar la yatihi khabaru min al furs furs labari baya zuwa mai daga farisawa bai ji wani labarin farisa ba shi sa'ad babban sassara yau bai na bai na kaskar wal'ambar sai ya yada ainihin rundunansa yan ƙananan yaƙoƙinsa tsakanin kaskar da kuma ambar sunan garuruwansu ne fa a garar ala mallai tsalahun zimma sai su musulmi wannan saraya din suka kai hari ga wanda ba shi da alƙawari wanda ba shi da amana wa man gadara min ahliha da kuma wanda ya yaudara daga cikin mutanenta suka kai musu hari فارسل اهل السواد الى سي sai mutanen العراق iraq can cikin iraki dan dama lokacin iraki tana daga cikin daular ta faris faris ba ana kiranta al arab lokacin ai farisa daula ce mai girma mai karfi kuma sosai tana daga cikin super power an gane ku to saboda haka can sai ma farsal ahlus sawad ila yazjir sai mutanen sawad iraq wato suka aika ma yazda jirt malika furus wanda shine sarkin farisawa yukbirunahu bima sana al muslimun suna bashi labarin abinda musulmi suka aikata ka duba girman daular an kai hari bima sana an kai hari shi ba sai da aka kai labari cewa an kai hari hmm. wa a'lamuhu anna anna ta'akhura anna anna anna ta'akhur wa in ta'akhara hmm. aydihim ya ce musu suka sanar da shi cewa lallai iya jinkiri ulku bi aidihim za a jefa musulmi za a jefa su mutanen faris a hannun musulmi ulku bi aidihim in har suka yi jinkiri za a jefa mutanen faris a hannun musulmi su haka sarki ya yi gaggawa ya ɗauki mataki fa arsala yazdajir ila rastom sai yazdajir ya aika ma rastom komanda abin nashi wa amarahu bil istidad ya umurce shi da yayi tattali wa ta'affuf duk da yayi tattali li yakuna qa'idan lil jaysh azim domin ya zama komanda ga ainihin runduna masu girma al muslimin ya yaki musulmai amtasala karhan sai ya bi umarni tilas baya son ya ci saboda ya san wancan yaki da aka ya sha wuya لأنه كان من رأيه مطاوعة المسلمين domin ya kasance daga cikin ra'ayinsa a takura wa musulmi hatta yahizu har sai musulmi sun yi rauni wa karaja fa askara bisabat sai ya fita tilas ya je ya yi sansani fa'askara ya yi sansani a wurin da ake kira sabat nam wa balaga kabarahu Sa'adani, sai labarin shi ya kai masa sa'ad bin abi waqas fa wa umar sai ya isar da sakon zuwa ga umar cewa ga wannan wannan zuwa ya sunan shi rostom fa arsala ilayhi umar sai umar ya aika da wasiƙa zuwa ga musulmi la la yakrubanka ma ya cika anhu kada abin da ke zuwa maka game da su na runduna da shiri ya bakanta maka rai wasta in billah wa tawakkal kawai ka dogara ga Allah ka dogara kuma ka yi tawakkali ka nemi taimako da Allah ka yi tawakkali zuwa gare shi wa ba'at rijalan min ahli al ka aika da wasu mazaje min ahli al-munazara daga cikin ma'abota munazara wanda masu tunani da ra'ayi wal jild kenan ko da yaushe mutum na buƙatar mashawarta masu hangen nesa masu zurfin tunani masu kyakkyawan manufa waljild waljalad da kuma jarumta ya unahu wato su kira shi an gane ku wa ba jalan ya unahu ka aika da wasu mazaje su yi addu'a su yi masa addu'a fa inna allaha ja'ilun du'a'ahum tawhinan lahu lalle Allah zai sanya addu'ansu ya zama raunanawa gare su addu'ansu zai zama raunanawa ga wa da su kafiran eh. hmm. yana daga cikin amanan zai iya tona masu asiri in wannan ya ga cewa ga shi an ba shi dama ya karatu wanda baka dama ya karatu ya taimake ka sai kuma kaga za a cutar da shi to bai dace ka yi a cutar da shi a gaban ka ba zaka iya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim in du'atihi allazina sahamu fi nashr da'wati daga cikin du'at na Abdullahi bin Saba'a al-Yahudi allazina sahamu inda suka bada gudunmawa fi nashr da'wati a wajen yada da'awan Abdullahi bin Saba'a al-Ghafiqi al-Ghafiqi bin Harb akwai wani mutum mai suna Ghafiqi bin Harb wannan munafiki ne sosai wanda ya taimaka Abdurrahman bin Abdurrahman bin Udais Albalawi sannan akwai shi na biyu akwai Abdurrahman bin Udais Albalawi akwai Kinana bin Bishir Saudan bin Hamran akwai Saudan bin Hamran akwai Abdullahi bin zai bin warka Amr bin Ham eh, al khudai akwai Hurqus bin Zuhair akwai Hakim bin Zabala akwai Qutaira As-Sukuli wa gairihim wa gairuhum da wasu su wa amma tazwirul kutub to amma kirkiro littafi kirkiro rubutu a tsarkala masruq an gane daga cewa abin da suka yi ma Usman na makinci sai suka sai a rubuta wasiƙa a rubuta wasiƙa a kirkiro shi ba wasiƙan ba sai a kirkiro sai a rubuta a ce Usman ne ya ce kaza Usman ne ya yi kaza ya kaza ya kaza kun gane wani ko shi ne tazwirul kutub za su tsara wasiƙa su tsara su jingina shi zuwa ga sarkin musulmi Usman cewa sarkin musulmi Usman shi ya rubuta wannan wasiƙa cewa a kashe wani zala ce sarkin musulmi ya ce a kashe Abubakar misali na kawo kaga wannan zai tada hankalin me kowa to za su rubuta wasiƙa da sunan Usman kuma sun je sun sato stamp din shi stamp fa suka sa da kiri ga stamp ɗin Usman Usman ne ya ce a yi kaza kuma wannan abin abu ne wanda bai dace wa misali to da haka da haka suka jinki suka juya suka jama Usman mai bakin jini ai Usman shi ya rubuta wasiƙa ai kaza to duk irin wannan dama an dade ana yin irin wannan rubutun wasiƙa a jingina shi zuwa ga mutanen kirki don batanci kun gane wannan ko ai wani shi ya rubuta na'am qalat Aisha sai Aisha ta ce tarattumu ai Usman ka saubun naji min ad dana yace wallahi kun bar Usman kamar tufafi mai tsarki daga dauda Usman mutumin kirki kamar tufafi mai tsarki daga dauda sun tumo, sannan kuka kusantar da shi tasbahunahu kama yi yusbahul kabash za ku yanka shi kamar yadda ake yanka ragu? asalin shi mutumin kirki ne amma kun sa mai bakin fenti kun bata kun bata har ya zama to gashi yanzu yan tawaye sun zo suna mai tawaye za a yanka shi yadda ake yanka ragu. ba tare da haƙƙi ba wasiƙa ake ta rubutawa na ƙarya domin a bata wa a bata Usman kuma Usman din ya ɓatu saboda mutane suna da sauraron irin wayannan abubuwan idan suka ji mutane ba sa kai hankalinsu nesa dabi'an mutane wa iza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi azau idan al'amari ya zo musu na aminci ko tsoro suna gaggawan yada shi ne kafin ma su yi bincike za su yada ce walau duhu ila rasul da sun mayar da irin wannan al'amari nazila ne shi da sun mayar da shi zuwa ga manzo sannan zuwa ga Ulil amri minhum zuwa ga shugabanni daga cikin su la'alimahu na yastanbidunahu minhum kenan ba a gaggauta yadda da irin wayannan abubuwa sai an yi mai sai an yi bincike amma makiyin ka ce dama na san zai iya dama na san shi ya rubuta wannan an gano wannan ko na'am fa qala laha masruq sai masruq ya ce wa Aisha haza amaluki yace ai wannan aikin ki ne ku duk wani abu mamaki jama'a ai ce Aisha ba ce kira daga cikin wanda ku ba ku rubuta wasiƙa zuwa na ɓata Usman ba ke ma kin yi ka tafti ilan nasi kin rubuta wasiƙa zuwa ga mutane ta amurina hum a laifin alayhi kina umurtar mutane su yi tawaye gawa da Usman kin rubuta wasiƙa ce kanki Aisha Ka ce ni ni na rubuta wasiƙa na ce ai tawaye ga ga Usman ni to an jingina ma baiwa Allah irin wannan waye ba za a jingina ma ba babu nan faƙalat Aisha sai Aisha ta ce wallazi amanu bil mu'minuna na rantsi da Allah wanda muminai suka yi imani da shi kuma kafirai suka kafirce da shi ma ka katabtu lahum sawadan fi bayan wallahi ban rubuta wani bakin tawada a cikin farin takarda ba wallahi ban rubuta ba ba ni bane ba ni bace ta jalastu majlisi hada har na zauna a wannan mazauni na ban taba dauka alkalami na yi rubutu da sunan Usman ba amma ba akwai sunayenta akwai wasikunta da yawa suna yawo ta goyi baya Usman ya cancanci ame tawaye na an kulla mata to a kowane zamani ana ana ta samun irin wannan jama'a in kun ga irin wayannan wasiƙu da irin wayannan lalle a ringa yin bincike kafin a yi gaggawa domin sai a ɗauki bakin fenti a shafa wa mutumin kirki na'am alal a'amash sai a'amash ya ce kanu ya rauna annahu kutuba ala lisaniha to sun kasance suna ganin an rubuta wannan wasiƙa ne da akan harshen ta to ita ce an jingina mata na'am fa kutibar kutubun muzawwara sai aka rubuta wasiƙu wanda yake an kirkiro ƙarya na ƙarya ala alsanat ashabi rasulullahi sallallahu alaihi ta harshen sahabban annabi kuna ji sai a rubuta wannan a ce wani ya faɗa daga sahabbai a rubuta wannan a ce wani ya faɗa bai burin su ana so a rikice gaba daya a haɗa faɗa kulluha tazummu usman alaihi wato dukan su gaba daya suna zargin usman bin affan radiyallahu anhu dukan su wai duk sahabban sahabbai ne kowanne ya rubuta wasiƙa yana zargin usman kuma duk sahabban sun goyi baya a mai kuruji kuma wannan abu babu shi sai a rubuta wasiƙa sai a aika ma ƙaramin yaro sai a rubuta shi ga shi kai mu wancan haka ake yi irin wani ga wani ya rubuta ka, sai ga Allah ya tona mai asiri an gan shi ma yanzu irin wani nan ko ana rubuta a rubuta sai a turo a yana tura mai insha Allah zai karanta yanzu irin wannan makirci ba yanzu aka fara shi ba jama'a an daɗe ana yin shi kuma an ce wani mai karin magana na wai kifi na ganin ka mai mai jan koma sai ga mutum ya yi irin wannan ko zai koma ya zauna yana ganin baka zama ya yi ba eh? irin wannan yana faruwa a kowane zamani ba yanzu aka fara ba jama'a Ba abdullahi bin saba hada a atba'un fi shatta wilaya shi abdullahi bin saba wannan yana da mabiya a cikin mabambanta garuruwa Fakanu kanu Lailai suna aikawa da sako zuwa gare shi shi ma yana aikawa gare su wa wato sashen su yana aikawa zuwa ga sashi kaza bi usman wato gwamna ya aikata mana kaza da umarnin usman kun ji sai aika mai da wasu kace gwamna ne kaza usman ne ya bada ai kaza bin kaza bi usman gwamna wani gwamna ya aikata kaza gare mu da umarnin usman zahabna ila madina sai ce mun tafi madina fa fa'ala umam bina kaza usman yayi kaza bai bai ba mun je garin madina usman ya zalunce mu ya mana kaza sai ka aika da wasiƙu ba wa usman fa'ala bi ashabi muhammadin kaza kuma usman ya aikata kaza da sahabban muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'atna risalatu min at-tasbih to sai ce kun ji kuma sai ce wasiƙa ya zo mana daga zubair bin al-awwam ja'ana kitabun min ali bin abi talib magana ya zo daga aliyu shi ma aliyu ya tofa albarkacin bakin shi kan usman ya ce ba lallai ya ɗauki mataki kan usman azzalimi ne shi ja'ana kitabun min aisha wasiƙa ya zo mana daga aisha ja'ana kaza kaza ya zo mana fasalan al-arab allazina la yafquna bi dinillah sai kauyawa wanda ba su fahimci addinin Allah tabaraka wata'ala ba illa shay'in yasir illa shay'al yasir sai abu dan kadan ya ta'assaru bi hadhihi al-umur suna tasirantuwa da wayan al'amura to yanzu ba ma ba kauye ba wani lokaci ya dan birnin ma shi ma dan birnin zai ga irin wannan abun bai yi aiki da ilimin shi ba sai ga shi ma an yi wasa da kwakwalwan shi a gane sai shi suna tasirantuwa da wayan al'amura fagalat ala usman radiyallahu sai suka yi guluwi ga usman suka kyamace shi radiyallahu anhum qulub fagalat usman radiyallahu ta'ala anhu qulub sai zukata suka yi guluwi gare shi har ya zama to sababin kashe bawan Allah ba tare da hakkin shi ba an gano wannan to wannan dai kaga amfanin karatun tarihi kenan in mutum ya karanta tarihi ya amfani da hankalinsa ya ringa tunani in kana tunani to insha Allah ba za a yi wasa da hankalinka ba eh amma in baka da tunani baka karatun tarihi sai ga ana ta wasa da hankalinka Usman ya sha wahala <laughs> now kaga su ga ga shugabanci sannan kuma ga duniya mafi yawancin masu yin ba musulmai mafi malam suna zaune tare da shugabanci wani lokaci ila mafadawa ne da gidan sarki musulmi ne ga zahiri amma ƙarƙashin ƙasa ne suke faɗa da musulunci malam ga su misali a wannan zamanin misali za ka ga duka je musulmi misali wani ma za ka ga tsakanin babba ne da karami eh, kuma tsakanin ɗalibi da malami na'am shi irin wannan me yake sabbaba ne to da kawai ta ai za a dan ganin kana ganin mulkin shi ma wannan mulki ne wani lokaci in ka ce ɗalibi ƙira ɗalibin shi ma yana son shi ma wato yana jin haushin malamin yana akwai abin da yake bukata na abin duniya ko mulki ko wani abu a gane yana so ya shiga gaba bai samu shiga gaba ba sai wannan ya sa shugabanci yauwa ciwo ne duka eh. shi ne <laughs> in mutum ya ga alama kawai ya ɗauki mataki in kuma ya ga cewa mai yin wannan akwai mai yi ba wanda in ka gan shi in ka taba shi ma kai za a zarga ba shi ba yanzu ya za a yi wannan yana tare da malam shekara kaza a ce ko malam ya ce yayi mai sai da malam ya ga ai kaza sai ka gane shi da Allah irin wannan kana kallon shi bai sani ba ka ce na barka da Allah kaga in karatu yake a wajen ka yana cutar da kai irin wannan ka bar shi da Allah sai mu ga ƙarshen al'amari zai yi albarka ba zai yi ba yauwa mutum sai ya zauna wajen malami ya zauna da halin shi in ka zauna tsakaninka da Allah kana karatu da ikhlasi Allah ya makaratun ka albarka in ka zauna da nufin cutar da shi malamin ko ga so Allah ta'ala shi san yadda zai yi da kai ba shi kenan ba ya ko wanda in ka taba shi kai ne ma za a zarga ba shi ba sai ne mai laifi irin wannan kawai sai ka dane shi kamar ma baka sani ba ku ci gaba da mu'amala da shi kamar baka ma taba sanin yayi ba alhali kana kala kala nan ka gan shi ka abin da yayi yauwa ga ai Allah ne ya raba ka da shi lafiya to kai ma sai ka roki Allah ya raba ka da shi lafiya eh munafiki ne malam nifaq ai a kowane zamani ana samun nifaq ana samun nifaq a kowane zamani wa alaikum assalam in dai alaman ka yi nuni akan amana shi kenan ka yi nuni ka nuna mutum alaman ka bashi amana shi ya zama amana subhanaka allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik